الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم تو جئ wani cigaba gair wallahi attakid waliyan fadir samawati wal قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أكاف إن عسيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله وإن يمسسك الله بضر ضر فلا كاشف له إلا هو نعم وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ɗan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa a barkan mu da wannan yammaci na 16 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1440 wanda zai daidai da 21 ga watan biyar 2019 gregorian calendar a inda za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki wadda muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba muna na har yanzu a cikin suratul ma'ida eh, suratul an'ami muna na cikin suratul an'ami jiya a cikin ikon Allah mun tsaya aya ta goma sha shidda inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun yi ta sha shida ta sha biyar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa kul inni kafu yana saitu rabbi azaba yawmin azim man yusrafu anhu yawma idhin faqad rahima wa dhalika al-fawz azim mubin wa dalika al mubin a nan allah maɗaukacin sarki ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sanar da mutane shi yana jin tsoron saba wa allah maɗaukacin sarki saboda idan mutum ya saba wa allah maɗaukacin sarki akwai mummunan sakamako wanda zai riske shi gobe kiyama wanda ke shi ne shiga wutan jahannama wanda allah ya tsayar da shi ya tafa garin sanono bai shiga wutan jihar ranar bai ba ranar lahira ta hakika wannan shine ya tsira to bayan Allah madaukakin sarki ya umurce shi da wannan a wannan aya da zamu karanta yau sai yace ce bismillahir rahmanir rahim wa in yasaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in saska bi khairin wa ala kulli shay'in qadir a nan allah maɗaukaki sarki yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma abin da ake nufi al'ummansa ko kuma shi da al'ummar tasa idan allah maɗaukakin sarki ya shafe ka bidurrin da wata cuta falaka shi falahu ba mai yayewa wannan cutar illa huwa face shi allah maɗaukakin sarki kaga wannan ya zo a sigar majazi ba wacce ta ne za ta zo ta gogi jikinka ta tafi ba a'a abin da ake nufi shine idan Allah maɗaukaki sarki ya sa wani rashin lafiya ya same ka ko kuma wani talauci ya same ka ko kuma wani zalunci na shugaba ya same ka ko kuma wani shiga hali na kakanika ya same ka wayannan su ake kiransa durru ko dai cuta ta gangan jiki ko kuma talauci ko kuma wanda ya fi ka ya zalunce ka kuma babu yadda ka iya ko kuma ka shiga dai wani hali na kakani kayi wannan shine durru to idan mutum ya samu kansa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan halaye ko kuma fiye da ɗaya to yanzu kada a saba hu abdurru kad masahu durru hakika cuta ta shafe shi baga ayyuba alayhi salatu wasallam yace rabbi inni masani ne durru wa anta arhamur rahimin kaga ai cutar ta jiki ne ta sami shi gangan jikinsa Allah madaukakin sarki ya sa masa cuta amma kuma kare akan wannan ai ƴaƴansa sun mutu kaga shi ma shiga damuwa ne sannan kuma bayan wannan idafatan ala zalik dukiyarsa ai ta halaka saboda ka ya rasa ƴan uwansa ya rasa dukiyarsa ya rasa ƴaƴansa da cikinsa ya rasa matansa kuma gangan jiki ya same shi duka waɗannan ka tara su ake kiransa abdurru ɗaya daga cikin su ma ana kiransa durru to wannan kuma matsala ce wadda yake mutum ba zai rabu da ita ba sawa'u musulmi ke ko ba musulmi ba musamman kuma ma musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya lan tasfa lil mu'min duniya ba za ta ba za ta taba yin face face a mu'mini ba kaifa wa hiya huznuhu uh, uh, kaifa wa hiya sijnuhu ta yaya duniya za ta yi masa tsab tsab ta yi masa face face ɗari bisa ɗari alhali duniya kurkukunsa ne ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya su jinin mu'min duniya kurkuku ne ga mumini ko ma wani irin hali ka ganshi a cikinsa bai yi daidai sosai ba kamar yadda inda a aljanna yake in ka hango shi yana cikin jin daɗi da walwala a gidan duniya ka hanga daɗinsa da walwala da zai fuskanta a ranar lahira a cikin gidan aljanna sai ka ce yanzu a kurkuku yake ta haka duniya ba za ta taɓa zama daidai ba kenan akwai ibtila'at kala-kala da dan adam zai iya samun kansa a ciki to yanzu abin la'akari a nan shine in har irin wannan matsala ta samu to babu ko wanda zai iya yaye wannan abin illa huwa sai shi Allah madaukakin sarki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ana karantar da shi ya san wannan amma almuradu bihi ummatuhu mu mutanen al'ummansa, idan Allah ya sa mutum a cikin wannan maza maza sai ya koma ga Allah ya nemi Allah madaukakin sarki ya yayi masa ya maza cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abdullahi dan Abbas ya eh, Allah madaukakin sarki ya dade shi yake ce masa yake ce masa ta'arraf ila Allah fi raqa eh, ya arifka fi jidda ka san Allah a lokacin da kake walwala idan ka shiga cikin kakani kayi ai idza asabatka durru ya arifka Allah shi kuma zai san da kai saboda haka kenan wani hadisi yana karantar da mu kulla mu'amala tsakaninmu da Allah madaukakin sarki kafin mu shiga cikin durru domin in durru ya zo shi Allah madaukakin sarki zai yayi kuma ba mai yayewan in ba shi ba ta'arraf ila Allah fi raka ya rubka shi shidda ta haka idan sa'alta Alillah? wa idan sa'anta fas'in billah ko duk lokacin da ka roƙi wani abu ka roƙi Allah duk lokacin da ka nemi taimako ko wani agaji ka nemi taimako a gurin Allah madaukakin sarki musamman cikin abin da Allah madaukakin sarki ka iyawa ba taimako cikin abin da wani zai iya ba ba na aran naira goma wannan taimako ne ban kyautar naira goma wannan taimako ne mutum zai iya baka wannan zaka iya neman taimako a gunsa ban aran magirbi ban aran gatari wannan mutum zai iya maka to amma akwai matsalar da zaka shiga in ba Allah ba ba mai iya fitar da kai to karka nemi taimakon wani sai ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki a wajen wato kenan yayewa wannan saboda haka kamar wannan aya tana kira ga dan musulmi ya fahimci wannan in wannan matsala ta zo fala kashifa lahu illa huwa babu wanda ya isa yaye wannan yanayi sai shi Allah madaukakin sarki don haka sai mutum ya koma gurin Allah madaukakin sarki kar ya zama ya fara kama kame shine gurin bokaye shine tsubbu shine tunanin wane ya jefe ni wane ya harbe ni ai dama ina da kaza ina da radiyar hannu ina da waye da sauransu ya samu kudi ya lalace ya samu maimakon ya zanna ya nazari me matsalarsa yaya in ya samu kudi zai sarrafa da shi ya tsara tsarin da zai kai ga gaci sai ta dama yana da radiyar hannu shikenan ya riga ya dauke ta ya koma wani abu don haka yanzu radiyar hannu ita za ta lalata masa rayuwarsa tunanin cewa zai ginu a sana'a ya yi wani abu ba zai taba zuwa masa ba ga matsala kenan ko kuma rashin lafiya ya samu maimakon musulunci ya ba da dama a yi magani na halal to sai kuma magani na kama kame har na shirka ma sai ya riga shiga ko kuma ya shiga halin kakani kayi maimakon ya yadda cewa allah ne zai iya yayewa sai ya tunanin wane ne dora masa don haka bari ya yi maganin wanan ai ne maganin sa kenan magana ta mutu ko ya je ya masa sammu ya haukace ya lalace ko kuma ya masa wani abu ya kashe shi ko ya tsauka gida ya je harbe shi ko kuma ya hayarin waɗansu mutane su tsallaka gidansa su kashe shi ko kuma ya ta fatar masifa ta samu wancan maimakon duk ya bar wannan abin ya dawo ga Allah madaukakin sarki ya fahimci cewa Allah shine zai iya yaye masa wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin mumini ba zai kammala ba hatta har sai ya kai matsayin da Allah maɗaukacin sarki shine zai rika masa intikami ya cuce shi ya takura shi ya sa shi a cikin halin kanika yi to yanzu ba zai rama wannan intikamin shi da kansa ba sai ya ɗauka ya bai ubangiji Allah ya rama masa to duk wanda ya kai wannan to shine muminin da imaninsa ya kammala amma in dai wani ya saka cikin damuwa kace sai ka rama ko ta halin kakani ka yi ai kaga to da sauran matsala saboda ka sai ka bashi da ubangiji kai kuma sai ka roki Allah madaukakin sarki sai ya yaye maka duk lokacin da ba a hakkin ka ba wani kokari yake anduyin duk abin da kake yi kai kuma ka dogara ga Allah madaukakin sarki to sai ya shiga cikin matsala shi shi zai shiga cikin matsala abinda zai same ka na cuta daga gare shi zai same ka amma sai Allah ya warware maka kuma ya baka ninkin nasa ninkin wannan abin wato kenan da ka rasa in har ka mai da abin a gurin Allah madaukakin sarki ya bai shi Allah ke cewa in yansaska Allahu bi dhurrin fala shi lahu illa huwa duk lokacin da matsala ta same ka to fa ba me yaye wannan matsala wato kenan sai dai Allah madaukakin sarki shine zai kawo sababi wa in yansaska bi khairin idan kuma ya shafe ka da alkhairi wannan shi ma masu kenan shi ma ya kaga ya zo a sigar majazi kenan ko ba wa alheri ne zai zo ya goge jikin ka ya tafi abusa ba a'a ma'ana in ka samu alkhairi idan Allah ba dauki sarki ya sa alkhairi aure ka samu ya'ya ka samu dukiya ka samu lafiya ka samu wani taimako ka samu mulki ka samu shugabanci ka samu duk abin da ka samu na alkhairi idan Allah maɗaukacin sarki ya nufin wannan abu ya zo ya same ka to wani ba abin mamaki ba ne wa ala kulli shay'in qadir Allah dama mai iko ne akan wannan saboda haka nan ma kar ka ji cewa kuma yanzu kai ne ko dan karuna daga cikin abin da ya halaka shi da ya samu dukiya sai ya ce me inna ma utitu ala ilmi indi ko dama shi special economic ne ya san yadda za a yi planning za a yi amfani da Eh, da monija formula ko kuma wasu abin nan eh, hanyoyi na dabarun ilimin tattalin arziki to da haka shi yasa ya samu wannan kudin ya manta cewa Allah madaukakin sarki shine ya bashi ya manta annabi Musa alaihi salatu wasallam ya masa addu'a Allah ya bashi dukiya kuma Allah madaukakin sarki ya bashi shi arziki nufin Allah ne amma dan adam an bashi dama ya nema daga cikin kawai da zagalul annajari yake fada min adalillahi anna man akhadha bil asbabi wasala ila gaya. daga cikin adalcin Allah shine duk wanda ya riki sababi zai kai ga gaya kudi kake so eh ga hanyoyi da aka tsara na neman kudi sau da aka kabi su ma dama za ka bi su Allah maɗaukakin sarki zai kai ka samu iyaka gwargwadon naka rabon kai ma sadaka wani na cikin adalcin Allah to amma ran da ka samu din fa ka ji cewa wannan dabarar ita ta sa ka samu a'a taimakon Allah ba da kuke sarki za ka ga wani mutum wawa ne bai iya sarrafa kuɗi ba kawai lallata su yake yadda gara ma ko kuɗin zuwa suke kamar wanda yana koran su ma suna zuwa kai kuma ka iya tattali ka iya kome da kome amma baka samu wa min ad-dalil ala al-qada'i wa hukmihi busan labibi wa taba aish al-ahmaki lakinna marzuqal hijahu rimal gina diddani yaftariqani ayyata farriki saboda kawai yana daga cikin abinda zai nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yanda ya ga dama hake wanda ya yi ilimi sai ka ga abin nawa ne mutane za su je su yi karatu su yi digiri wani ma digiri na biyu wani ma digiri na uku ya dawo ordinary man da bai je primary school ba miliyoniya shi kuma yana fama da tare littattafi a kwakwalwarsa ba haka bane Allah da madaukaki yaksimu na rahmatar rabbik ko kuma dan secondary school ya je kama wani babban ofis an dauke shi ba zai shi kenan pipipipipi ya ci reps eh ya tafi reps kuma ya tafi je zama internationally eh, abin joint zai iya zuwa gurin shugaban kasa zai iya zuwa kada zai kome kai kana da digiri na daya kana da digiri na biyu kana da digiri na uku wannan duk ne na Allah madaukakin sarki sadaka babu dabara face abin da Allah maɗaukacin sarki abin nan da haka idan mutum ya samu mulki to haka ya tsammanin ya samu asal da zai taka mutane a akwai ran da za a karɓe wannan wa malmalu wal aqwalu illa wadi'atun fala budda min yawmin turaddul wada'i in kaga Allah baka dukiya ko ya baka yaya ko ya baka eh, mulki ko ya baka menene ba komai bane face wadi'a ajiya ne gashi ajiye ka san ku duk lokacin da aka ce wannan ajiya ne akwai da ake kawo fa la budda min yawmin turadul wada'i to saboda haka in kaga wannan shi ma daga gurin Allah madaukakin sarki ne shi kuma Allah madaukakin sarki qadirun ala kulli shay mai iko ne akan komai to mu ji Allah rahma wa huwal qahiru wa huwal qahiru fawqa ibadi hmm. wa huwal hakimul khabir Allah madaukakin sarki ce wa huwal qahiru Allah shi ne mai rinjaye fauka ibadihi birbishin wato kenan bayinsa wa huwa hakimu kuma shi ne gwani mai iya tsara abu alkhabir wanda yake da kwarewa yake da wato kenan experience nan alkahir yana nufin mai rinjaye kahir ya fi ma'anarsa ya fi wato kenan fadi akan wato kenan kadir kadir mai iko yana da iko akan komai amma in kace kahir yarin jayi komi ma'ana yana da iko zai iya ko ya ki yana da ikon na yi abu kaza na gada dama in zan yi ba amma in kace kahir shine wanda ya rinjaye ya fi karfi sai yanda wato kenan ya tsara abubuwansa za a bi dole yawwa saboda haka Allah madaukakin sarki alkahiru ne fauka ibadihi yana da rinjaye akan bayinsa saboda babu abin da zai faru a duniyan nan face da taskir na Allah madaukakin sarki in Allah bai ga dama ba wadan abun ba zai faru ba babu yadda aka iya kuma yawa kuma yadda ya tsara kayan sa la yasalu amma yaf'al wa hum yusaluna ba za a tambaye shi me yasa kai kaza ba sai dai mutane su ne wato kina abin da suke ababen tambaya yawa kahir dalibai suna da fasarori guda biyu a kansa wasu suka ce suna istilali da shi akan cewa Allah madaukakin sarki yana sama tunda yace kahiru fauka ibadihi na ne fauka bayi kan ai alam gaba ɗaya ne da mutane da aljanu duniya da lahira sama da ƙasa to ubangiji kuma kahir ne fauka saraka istilali akan cewa ubangiji Allah yana sama wallahu ta'ala ala wasu malaman kuma suka ce kahir anan ana nufin wato kenan yarin jayisa akan komi babu abin da za a yi ta har alqahir ba yana nufin wato kenan na wanda yake sama bane wanda karfin kowa shine ake nufi da wallahu ta'ala alam wa alhakimu shi gwani ne gwani kuma shine wanda yake mai tsara abu wanda ba kuskure a cikin sa alkhabir wanda yake mai kwarewa akan al'amari in an ce khibra ana nufin experience kwarewa akai wanda ya kware abu a kan abu Allah ya ce wala yunabbiuka mislu khabir ba wanda zai iya baka labari cikakke sama da kwararre to Allah madaukakin sarki khabir ne wato kidan kwararre ne a cikin lamarinsa duk abin da ya faɗa za zaka samu haka ne to mu je malam ولي شيء أكبر shahada, قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نقري قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الله أكبر الله أكبر وهو qul ayi shay'in akbar shahadatan ka tambaye su menene ya fi girman shaida ne kan wannan malamai suka ce ta sauka a lokacin da suka takura annabi sallallahu alaihi wasallam a makka suka ce menene shaidarsa akan Allah ne ya aiko shi menene shaidarka ka ce kai annabin Allah ne ya za mu tabbatar da haka ina shaida akan wannan sai Allah ya ce gaya musu ayi shay'in akbar shahadatan menene yafi girman zama shaida alhali wa uhiya ilayya hadha alquran bayan ni an saukar min da wannan alqurani akwai wata shaida da zai zo muku da ita sama da wannan alqurani kaga babu wata shaida sama da alqurani qur'ani da zo muku da shi ba ku larabawa bane ba ku ace fu fu arbabul fasaha bane wal balaga ko to ku auna shi ku gani anan kadai shine wato kinan babbar mu'jiza ta afil haqqi shakkun ba'da alfi dalalatin taqaddamaha zikrun madaddar yaqra'u to saboda haka Allah madaukaki zai ce masa ya tambaye su ya fi girman shahada bayan alqur'ani kaga ba ba shaidar suke nema ba ta'annuci ne dai kawai ko zo zo zo zo meye hujjar ka cewa kai annabin Allah ne a mina shaida waye zai maka shaida to a bayan alkur'ani kuma akwai wani shaida a gare ne to bari ku ji kulillahu shahidun baini wa bainakum Allah shine tsaida tsakanina da ku tsakanina da ku Allah shine shaida idan ba Allah ne ya aiko ni ba na fada ba zan kai labari ba ba zan kai labari ba duk abin da na fada kuka ji na fada Allah ya ce la yandigu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sannan Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili la akhadna minhu bil min. thumma laqadana minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizina inda annabi sallallahu alaihi zai faɗo wani abin da ba Allah ne ya faɗa ba Allah zai katse masa laka sannan a cikin ku babu wani mutum da zai hana Allah ya kama shi duk gaba ɗaya taron ku mutanen makka fama min ahadin anhu hajizin duk cikin ku ba mutum ɗaya da zai zama ya tare don kar Allah madaukaki sarki kama annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya faɗi abin da Allah bai faɗa ba yace Allah ne faɗa don haka bayan da wani shaida sama da Allah maɗaukakin sarki walillahu shahidun baini wa bainakum tsakani na da ku Allah ne zai zama shaida kuma za ku tabbatar da hakan nan sannan gashi ohiya hadal qur'an an qur'an an saukar min da wannan alqur'ani li'unzirakum don muku gargadi bihi da shi alkur'ani din an saukar min alkur'ani danna muku gargadi saboda in ka lura bayan wahayi da ya sauka na farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ko sai aka sauka da ya ayyuhal muddathir kun fa anzir ba shine nabi ba ya ayyuhal muddathir kun fa anzir tashi kai gargadi don haka an saukar wannan alkur'ani ne li'unzirakum bihi dan na muku gargadi na tunatar da ku akai wato kina ai lamul lamul lamul lamul ne li ajali an kun bi saboda dalilin na muku gargadi da shi wannan alqur'ani kai ba ku kadai ba mutanen makka wa man balaga da duk wanda alqur'ani ya ishe shi duk wanda alqur'ani ya same shi shi ma yana daga cikin wanda aka ce na abin na isar masa da wannan sakon don Allah madaukakin zaki ya ayyar rasul ballik ma unzila ilayka min rabbika ko ka isar abin da aka saukar maka daga ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa balligu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj duk abin da kuka ji a gare ni ko aya ɗaya ne ku je ku isar don haka qur'ani bai tsaya akan mutanen makka ba a'a duk wanda ta haka malamai ra'a suke cewa akwai takadiri a wa li kun bihi wa man balagahu an saukar mu alkur'ani dan na muku gargade shi wa man balaga hu ana takadirin hu din da wanda qur'anin ya ishe shi ma'ana duk wanda qur'ani ya je ya same shi to shi ma wato kenan ah, ya shiga ciki a cikin hadisi annabi sa ce man balagatu ayatan min kitabillahi duk wanda aya guda ɗaya tal ta alkur'ani ya taba ji an karanta ta ta same shi Ba ba lagahu amrullahi to al'amarin Allah madaukakin sarki ya riga ya ya same shi gaba daya akaza bihi aw tarakahu in ya ga dama ya karba shikenan in ya ga dama yayi watsi da shi shikenan amma duk mutumin da ya taba jin ayan alkur'ani guda daya to shikenan labari ya riga ya same shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisi ma min nabi ma min yahudiyyan wala nasaraniyan babu wani bai ko ba sare a duniyan nan da ayan alkur'ani za ta je masa sami abi ya ji labari na ni muhammadu na bayyana ga alkur'ani ina karantarwa kuma ya ƙi yin imani da ni face sai allah maɗaukakin sarki ya kama shi da hujja ranar tashin alkiyama saboda ai ya ji wato kenan ah, labarin annabi sallallahu alaihi ya ji kuma labarin alkur'ani mukhatil yana cewa man balaga alquran min aljinn wal insi duk wanda labarin alkur'ani ya same shi ya ji labari an saukar da alkur'ani ya ji ko da aya ɗaya ne cikin mutane ko kuma cikin aljanu kowane zirin lahuto shi da ya riga ya samu sakon gargadi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi a gare shi wato kenan sai ka labari ya riga isa al-imam al-qurtubi yake cewa man balaga hul qur'an wa ka annahu qad ra'a muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sami'a minhu imam al-qurtubi yace duk wanda qur'ani ya same shi ya ji aya daya kaman ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne kaman ya ji da kunnansa daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ne to saboda haka wannan kaɗai yana nuna mana cewa ashe qur'ani ba a saukar da shi don mutanen maka kaɗai ba sannan kuma ma ba a saukar da shi don iyaka duk wanda ya ji labari a wannan kewayen ba a'a har ya zuwa yanzu tun da man lil istigrak man balagahu ayatan aw man balagahu alquran du wanda du wanda kaga kenan har yau har gobe da bayan mun mutu wa za su ji karatun alqur'ani to su ma wannan kaman sun ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda Allah madaukakin sarki ce ya saukar da alqur'ani dan ai gargadi da shi a su mutanen makka da wanda qur'anin zai riga ishe shi cewa a inna ta tashhaduna anna ma allahi alihatan ukura za ku iya shaida cewa akwai wasu alloli bayan Allah madaukakin sarki daban za ku iya shaida akan wannan kun san muna karanta suratul an'ami ne ita kuma tana magana akan takalid da mutanen maka ne don haka zamu tuje ana ta maganan allolin zamanin wancan gumaka kenan da sauransu saboda su sun yadda akwai wani Allah ko ma bayan Allah akwai gunki to za ku yi shaida cewa bayan Allah akwai alihatun ukura wa'yansu alloli wanda suke wato kenan daban me yasa bai ce alihatun ukhar ba saboda alihatu jam'i ne kuma jam'ul jam'i dama ba a abin dinsa sai dai sai ana ana masa ta'anisi ne alihatun ukhra maimakon ya zama ukhar yawwa akwai wani alloli daban bayan Allah madaukakin sarki to Eh, ko sun ce ya ne kullahun kai ka gaya musu la ashhadu ba zan yi shaida akan wannan ba ba zan shaida akan cewa bayan Allah akwai wani Allah ba kuli na ma huwa ilahun wahidun ka ce musu abin bauta Allah ne kwara ɗaya tal wa ina ni bari umi ta shirku na kuma duk abin da kuke shirka da shi ni ba ni ba shi ba ni ba shi ba ni ba ku akan wannan to da ka Allah da ya yi halici duniya nan da sama da kasanta Allah ne wanda yake kwara daya ni ko ba zan yi shaida akwai wani Allah bayan wannan ba to mu ji malam الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله مدعوك كيستركي الذين آتيناهم الكتاب wa'annan da muka ba su littafi yanzu ana magana kitabi ga mutanen makka amma wa'anda ake nufi a nan su ne yahudawa su mutanen makka tunda su jahilai ne alkur'ani bai taba zuwa gare su ba wani littafi bai taba zuwa gare su ba to su san cewa akwai wa'ansu mutane ba fa addini ya kare ya ka maka bane halittar Allah ba ta kare a iya maka bane a'a sakon Allah na duniya ne baki ɗayanta don haka san cewa allazina atina umul kitaba wa'anda muka ba su littafi kafin ku mutanen makka ya rufu na kama ya rufu na abu na'ahu wallahi sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴayensu na cikinsu sun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na gaskiya kamar yadda suka fahimci ƴaƴayensu ƴaƴayensu ne tun annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fara tafiya sham kafin annabci lokacin da aka je hira wannan rahibin da aka samu ai ya gane cewa wannan shine annabin karshen zamani don haka ya shira a cikin jama'an nan wane ne yake da wannan yaron ne abu dalib ya ce gani ni ne ya kira shi gefe ce wannan to ka kula da shi wallahi yahuda sun gan shi kwanansa ya kare na ga alamar annabci na karshen alama ta annabin karshen zamani a jikinsa za ka koma da shi gida yahudan sun gan shi ba su kyale shi don suna tsammanin a cikinsu zai fito wannan kuma ka gan shi nan ba balarabe ba ba yahude ba ne kaga ya gane shi kenan sannan nan da aka saukar masa da wahayi na farko iqra bismi rabbika ko allazi khalaq da ya dawo gida yana cewa zan miluni zan miluni bayan ya dawo hayyacinsa matarsa na Khadija ta dauke shi ta kai shi gurin dan baffanta warakatu bin nawfal ko yace masa tace tace masa eh, eh, eh, ibn aki isma min ibn akika ya am isma min ibn akika fa saurari dan dan dan kwanka nan me ya tambaye shi me faru me faru me ka gani ya gaya masa sai ya ce za na musu lazi a ti musa ai wannan din nan mala'ikan da ke zuwa gudun annabi musa ne karka daga hankalinka kwantar da hankalinka ba matsala ya ce kuma wallahi da allah zai raya da ni lokacin da za a kore ka a makka la'ansuran naka nasrat ma'azzazin da zan taimaka maka taimakon mutum mai karfafa gwiwa dan karfafa maka gwiwa kuma zan taimake ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, awa mukhraji yahum yanzu mutanen maka za su kore ni a cikin maka sai ya ce masa ai ba wanda zai zo da misali abin da ka zo da shi face sai an kore ka an kore shi daga gare su kowaye ya zo da irin abin da ka zo zai fuskanci matsala kaga kenan yanzu waraqatu bin nawfal ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin salam yake cewa wallahi na fahimci annabi na san shi annabin Allah ne fiye da yadda na san ɗana na cikina saboda ɗana zai iya mata ta haince ni zai iya na ta haince ni wata rana ta je wani guri kuma tsautsayi ya zama shi ciki ya shiga ta gama tsayarta kuma ta dawo cikin gida na mu ci gaba da zama mu kuma ta haife min dan kuma ta ajiye mishi a tsakar gida ina tsammanin ɗana ne haka za ta iya faruwa amma wannan babu yadda za a yi wani daban ya zo ya rikita ni a kansa na riga na gama ganewa shine annabin Allah ta haka shine Allah madaukakin sarki ce allazina humul kitaba ya arifunahu kama arifuna abna'a wanda muka ba su littafi kafin ku kuma mutanen makka su fa sun fahimce shi shi gaskiya ne wallahi kamar yadda suka san su amma allazina kasru anfusahum wa'anda suka hasarantar da rayuwarsu sune mutanen makka na wannan lokacin fahim la yuminu su kan ba za su yi imani ba ga wasu can sun fahimce shi ga wasu kuma nan wanda kuma aka amina ne bokan giji baya magani ba bokan giji baya magani ya shi ya zo a tsakiyar su balarabe dan uwansu da yaran su da komai da mutunta su amma su ba su fahimce shi ba to Allah sauka sai mu je ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته innahu la yuflihu zalimun Allah madaukakin zarge cewa man azlam ai ma'anansa la ahada azlam babu wanda ya fi girman zalunci ko kuma waye ya fi zalunci ne kam kamar istifhami ne yake tambayan wake wa man azlam waye ya fi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban sama da wanda yake kirkira ƙarya ya jingina ta ga Allah madaukakin sarki waye ya fi wannan mutumin zalunci ai ma'anansa shine la ahada adlam mimman iftara ala allahi kadiban babu wanda yafi girman zalunci sama da mutumin da ya kirkira ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki su sun ce Allah madaukakin sarki wannan kan Allah ne ko kuma sun ce inna ma na'buduhum li yuqarribuna ila allahi zulfa muna bauta musu dan su kusantar da mu zuwa ga Allah yahudawa sun ce eh, masihu eh, uzairu dan Allah ne nasara sun ce masihu dan Allah ne kowannen su da da'awar addini ya jingina su ma nan kan da suke bautawa da da'awar addini ne su ma wancan yahudu da nasara da da'awar addini ne kowa yana jingina wa Allah dan nasa ya samu karbuwa ya nuna shine na kusan Allah madaukakin sarki to kaga me yanzu wa girman zalunci sama da wannan sama da wannan auka zai bi ayati ko kuma wanda ya karyata ayoyin Allah kaddara bai ce wa Allah komai ba amma an faɗi magana Allah ya ce bai yadda ba me bambancin su eh dan juma ne da dan jummai kaga babu bambanci babu bambanci inna la yuflihu zalimuna amma yanda lamarin yake duk mutumin da yake ya zalunci kansa musamman akan tauhidi wato kenan wani mutum ba zai samu falaha ba kuma ma alal idlaki duka zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ku ji tsoron zalunci don zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama duk zalunci da mutum yayi wallahi duhu ne a gare shi ranar tashin alkiyama har ma sai da ta kai ga wata rana tara mutane a kan mimbari ya hau kan mimbari ya ce man kalan lahu mazlamatin li akihi wale ta halalahu yau ina jan kunnan ku duk wanda ya san akwai wani kayan zalunci na wani a wurinsa wallahi ne mahalacin wani abin a yau kenan ya dauka ya mayar masa ko ya je ya ce wani na cuce ka ka abin nan ko kuma dai ya san yadda zai yi dai ya zama ya cire wannan kazaluncin ya mayar kabla Allah ya kuna dirhamin wala dirhamin kafin ran da za a je babu naira babu dala ballantana ka dauka ka biya fa in kana lahu hasanatu in mutum yana da aiki alkhairi uki zan min hasanati sai a diga diban ladansa ana barawa mutane ana diba ladansa ana barawa a ranar da ba za ka iya daukan lada ɗaya ba ka bai mahaifiyar da ta haife ka ba za ka iya ɗaukar lada ɗaya ba ka bai mahaifin da ya ɗauka yau mai firul mar'u a kihi amma za a ɗebe ladan sallar ka kana ji kana gani a bayar kuma danja ne ake kunna maka a ɗebe ladan azumin ka a bayar a ɗebe ladan bin iyaye da gida abina a bayar a wanda ka zalunce shi to kaga ina maganan falaha a nan gurin kaga yi Allah ya allaka falaha da rashin zalunci innahu la yuflihu zalimuna lalle yanda lamarin yake kaga inna litaukidi lalle yanda lamarin yake azzalimai ba za su samu falaha ba wasu malamai suka ce anan gidan duniya ake nufi duk wanda ya sa zalunci a gabansa anan duniya sai ya shanye abin da ya dama wasu malamai suka ce a lahira ake nufi wasu suka ce kai duka biyu ne fa wallahi duka biyu da duniya da lahira duk wanda ya sa zalunci a gabansa ya yi tsanani to fa a nan ɗin zai gani zai ga sakamako a can ma zai ga sakamako zai ga sakamako ta ce wani ritaya ɗan sanda in yana zanna an yi haka sai ga zaka wuce ta gabansa bai ganka ba har zaka zo ka zai wane wane wane sai ya zazana. eh me ya faru kaza kaza kaza ya yi abin har ya damu mutane aka tambaye me ya faru sai ke cewa wallahi wata rana suka je su suka artabu da barayi suka kama barayi guda biyu da suka zo suka sa su a bayan ba shi yana sai iyayen gidansu sai suka zo sai aka shirya ko bira kawai suka ce za su ba su biliyan saboda aka sai suka kawo biliyan aka ba su cikin daren a cikin daren suka tafi can wadda anguwa suka samu wani mai shayi irin mai suka wa har karfe ɗaya nan suka razane su sai suka kama mutum biyu suka zo suka sa a bayan ba kawai sai suka je su sai suka sake wa'ancan tunda masu operation sun yi operation sun kawo sun ba ku kuna cikin station sun tafi go da safe za ku yi tandarin dinsu to su ko sun yi releasing dinsu sai suka zai suka kama wasu innocent person sun guda biyu suka zo suka ajiye su a madadinsu aka za ka dauke su a carime su aka yi su kotu kotu ta yi hukunci a kai su fayarin squad haka ji aka yi fiyarin ɗinsu wadda abu yana damunsa yanzu ya yi ritaya babu hanyar samu da yawa ta toshe sai fenshin ga wannan abin in ya zanna ya ce in deep sorrow yana tunanin wannan abin da ya faru da wayannan mutanen da aka harbe su innocently kuma akan idansa to kaga tun daga duniya fara shiga damuwa ko kuma haka zai kare ya dinga ci, ba ya dinga ci, ba ya dinga ci ba har karshe to ba lalle dan sanda ba ko ma wane ne duk abu da mutum zai yi na zalunci to qur'ani yace innahu la yuflihu zalimuna lalle yanda lamarin yake wanda ya zalunci ba zai samu falaha ba ko ba zai samu rabota ba wa yawma nashruhum jami'an wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون الله مدوكاش درجة ويوم نحشرهم جميعا كتنا رانا ذا Ka tuna ranar يا محمد كتنا رانا su gaba يوم نحشرهم جميعا ka tuna ranar da za mu tara su gaba da za a tara kowa da kowa tun daga mutumin farko har ya zuwa na karshe a fili daya sun malakulu sannan sai mu ce lillazi na ashiraku ga duka mutanen da suka shirka aina shuraka uku ina abokan shirkar taku ma'ana ina gunkin naku da kuke bauta masa ko ina mutanen da kuke bauta masa ko ina dodo da kuke bauta masa ko ina son zuciya da kuke bauta masa kuntun ta zumuna wanda ta kuke riyawa a duniya ko ba kun kasance kuna bauta masa ka zama za su cece ku ba to yau ga reality ta faru yau mai yamfa sadiqina sadiquna ne ko me sadiqina sadiquhum ko sadiquhum ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta yi musu amfani sau da aka kenan kaga wanda ya tsaya a bautar Allah maɗaukacin sarki shine kaɗai zai amfana to so sun yi shirka da haka za a ce musu kawo goma kan naku su zai zo su cece ku a nan gurin ba zai yiwu ba to kaga da matsala to kamar yadda malamai suka ce shirka ba ta tsaya a bautar gunki kaɗai ba ba sai mutum ya zo yana sajida a gunki ba abubuwa da yawa shirka tana shiga ciki shirkoki kala-kala ga shirkul akbar ga shirkul asgar ga shirkul kafi babban shirka al-mukhrij min al-milla wanda yake fitar da mutane daga addini musulunci dongorgon akwai shirkul asgar shine riya wanda mutum zai yi aikin alkhairi sallah yake yi amma da mutane su gani karatun qur'ani yake amma da mutane su gani sadaka yake amma da mutane su gani duk wani aiki na alkhairi na dan mutane su yabe shi to kaga ya zama riya kenan ko shi ma aka ce shirka ne karamar shirka akwai shirkul khafi wanda yake boye yake shiga cikin aiki shi ko bai kai shirkul asgar ba da shirkul asgar da shirkul kafi ba sa fitar da mutum a musulunci amma kuma duk mai ya shiga wuta sai dai in ya daina saboda Allah madaukakin sarki ce in Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha saboda haka ranar lahira dume mai shirka zai shiga wuta amma in shirkul asgar ne ko shirkul kafi zai iya fita saboda me lam yi kuri al-millati bai fitar da shi a cikin da'irar addinin musulunci ba amma shirka ne kuma Allah baya gafartawa shirka duk wanda yake riya sai ya shiga wuta sai dai in ya daina a duniya ya tuba wa Allah madaukakin sarki amma masu shirkul akbar su kuma in sun shiga sun shiga kenan babu fita in sun shiga wuta sun fita sun shiga kenan babu fita kenan kaga yanzu dan musulmi akwai bukata ya je dogon nazari akan wayan abubuwa guda uku saboda ya nisance su dungurungun kuma ya yi wa kansa adalci ya kuma tsananta wajen yarda ta yanda wani lokaci aka sami samani tsakanin malami wani ce aka baka za shirka ne wani ce ba shirka bane wani ce baka za shirka ne wani ce ba to duk abin da kaji malami suna cewa wani ya ce shirka ne wani ce ba shirka bane to in kallon abin ba dole bane don ba wanda zai ce maka sallah shirka ne ko kuma azumi shirka ne ko ba za su faɗi haka ba sai dai wani abu daban wanda za ka yi sai wani malami ce wannan shirka ne wani wace a kai wannan ba shirka ba ne to a babin taka tsantsan ko ka yarda da wanda ya ce ba shirkan ba ne bari in ka bar shirkan in ka bar abun ba shi na mutum da ba abun ya zama dole ba ya fi alheri ka bar abun ba ka yi shi ba ranar lahira ba ka shiga laifinsa ba akan kai tsaurin kai tunda kai malamin ka ya ce ba shirka ba da ka je kai kuma ranar la'ira ta bayyana malamin ka ne kuskure kaga ba za a dawo duniya kuma a ce za a sake ribasin kes ba to saboda haka akwai bukatar mai nazari akan menene shirka sannan kuma mai kokari mai wato kenan eh, eh, taka tsantsan da ita mu rabu da ita ta yanda ba za mu kama cikin laifin ta ranar tashin alkiyama ba to mu ji Allah rahman ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله مدوكا كين سركي يتشي ranar da za mu tara su gaba ɗaya mu tambaye su ina abin shirkar ina abubuwan da kuka hada su da Allah maɗaukakin sarki to a wannan lokacin lamtakun fitnatuhum fitnatuhum wato fitinansu ba za ta kasance fitna a nan yana nufin wato kenan jawabi ko kuma amsa ko kuma bayanin da za su yi wa Allah madaukakin ba an kira su an ce ina abin da kuke tare da su ba ku kawo ku zo ku yi bayani mu ji to bayanin su ba zai kasance ba illa an kalu wallahi rabbina sai dai su ce mun rantse da Allah ubangijin mu makun na mushriki ne wallahi mu ba mu shirka ba mu wanda shine ba su da wani jawabi duk mutumin da ya shirka da Allah musamman shirkul akbar din al-mukhrij min al-milla wanda yake fitar da mutum a cikin milla ta addinin musulunci da a tara su gaba daya idan aka tara su aka nemi bayani a gurin su to ba su da wani bayani sai dai su rantse wa Allah su ce wallahi ba mu shirka ba a gaban Allah fa wallahi ya ubangijin mu ba mu shirkai bane san ba mu shirka ba kaga kenan a rashin shirka ba a baki yake ba a aiwace ne Eh, in ba su yi shirka ba ba su yi shirka ba ko in ba su yi shirka ba ba su yi shirka ba wasu malaman tafsirin suka ce ranar lahira Allah zai tara mutane gaba daya tunda yace yau mana shirin jami'an ko za mu tara su gaba daya to an tara mutane har da masu shirka har da ba su shirka shikenan zunubai mutane wanda ba masu shirka ba sun yi ta yin sabo kala kala kala kala Allah ya ce wani ma na ya gafarta kai ma na gafarta masu kai ma na gafarta kai ma na gafarta so ba can sun yi tsumu tsumu da su masu shirka ne sai su ga ashe Allah ma yana ta gafarta zunubai sun sun yi nazari sai su ga zunubin da yake gafartawa ba na shirka ba ne da an iso kansu kufa sai ce wallahi rabbina ma kunna mushriki <laughs> Allah ubangiji wallahi ba mun shirka ba mu ba shirka da ya zasa latse mu ba shirka muka yi ba saboda haka ba ku shirka ba eh to shi kenan ina shaida sai su zana suna tunanin shaida wani waye za su kawo ya zama musu shaida ka bakin su zai magana sai a rufe bakin kip alyawma naktumu ala afwahim wa menene wa tukallimuna aydihim wa sau da aka sai Allah kukin sarki sai ya kawo shaida din daga jikinsu. alamar aktim ala afwahin wata kalimuna adin wata shaɗa arjula ne su guna saboda ka so kafofin sai su eh, ba in mina wata kalimuna adin hannu sai ya magana ce a sun yi shirka a guri kaza sun yi shirka a guri kaza sun yi shirka a guri kaza kafa ta ce eh wallahi haka yi haka yi ba ta ce mai shaida ba ce wallahi haka yi haka yi wallahi haka aka yi saboda haka yanzu kaga ya tabbata shirka suka yi shi kuma wannan wanda Allah ke gaggafarta musu din su kuma masu zunubai ne ba masu shirka ba su kuma wannan masu shirka ne to saboda haka yanzu kaga matsala ta riga ta faru kenan dole matsala ta riga ta faru dole matsala ta riga ta faru wani gaunin ya ce a'a ba zai yi sai karya a lahira ba saboda ai lahira ranar gaskiya ne ko ranar faɗan gaskiya ne Allah madaukakin darke ce yau idan ya wadda lazina kafar wa asawar rasula lau ta sawa bihim al'ardu wa la yaktumuna Allah haditha ranar ba su isa su koye kowace magana wa Allah madaukakin sarki ba Ta haka kenan ba a ƙarya a ranar lahira ba a ƙarya a ranar lahira to amma kuma ga wayannan musulmi ga sun yi ƙarya sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina don haka yadda ake hada tsakanin wayannan ayoyi guda biyu da wadda ce sun yi karya da wadda ce eh, ba za su iya boye Allah magana ba shine a lahira din akwai mawakif akwai matsayi matsayi matsayin farko shi ne za a ba su dawa su yi magana kuma za su yi karya matsayi na biyu ko sai a rufe bakin to a lokacin da aka rufe bakin ne ba za su iya yin karya ba yawwa saboda dan adam zai yi jayayya a gaban Allah madaukakin sarki ya ce wallahi ba haka bane kuma hakan ne saboda kwallo-kwallo ya ga wuta zai tafi kuru-kuru ba kuma yadda ya iya Sai a ce wallahi rabbina ma ku dan mushrikina sai a nemo shaida sai a zo a rufe bakin sai a ce ga hannu ya magana kafa ta bada shaida saboda haka in sun yi wannan sai ya zama kuma watakila hukunci ya hau kansu na cewa sun yi shirka saboda haka a kenan a lahira akwai mawkif da dan adam in ya ga ka nika zai iya karya a gaban Allah amma karyar ba za ta yi amfani ba a wannan lokacin ne zai amfani yau mai yamfa usadikina sidquhum ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfani su saboda duk wanda ya fito da gaskiya a wannan lokacin wato kenan shine gaskiyar za ta za ta amfane shi to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ke cewa to muje Allah انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله مروك كنت انظر كي نظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم يا وإن متان سكي كريتا سكي yi ƙarya a kawo kansu wadanda an kuma kanu ya suka kasance suna kirkira na ƙaryan kuma sai ya ɓace musu suka neme shi wato kenan suka rasa ai dundur kaifa kadabu ai kaifa yakzibuna duk da cewa ibara ta zo da madi amma abin da ake nufi shine mudari tunda ai abin bai faru ba tukunna go, yau ka ga yaya za su karyata kansu a ranar lahira kamar ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nazarin yanda za su karyata kansu su da kansu duk wanda bai bi Allah ba a gidan duniya zai karyata kansa a ranar lahira kuma karyatawa ba za ta masa amfani ba in ma ya faɗi gaskiya ce ya yi shirka gaskiyar tasa a wani lokacin saboda shirka da ya yi wato kenan ba za ta yi masa amfani ba unzur ana ai nazar itibari kalla ai ma'ana ka lura kai la'akari kai nazari sosai yanda wayannan mutane a duniya an gaya musu an gaya musu an gaya musu an gaya musu amma san rai ya wuce gaba suka yi abin da suka ga dama ko yawa yanzu kuma ga matsala ta zo ta su da kansu sun faɗi magana sun warware sun ce wallahi rabbi na ma kunna mushrikina sannan hannunsu ya zo ya magana wato na aidihim hannunsu ya yi magana da me ma kanu yaksibun abin da suka zance suna aiwatawa duk abinda suka yi hannun zai faɗa ko sannan ga shaida a wata shaɗu arjuluhum da ƙasa ma za ta yi shaida idza zulzilatil ardu zala yawma idhin tuhaddithu akbaraha akbar hashin za ta faɗi abinda kai a kanta to ga kuma mala'ika masu shaida ko inna rusulana na ma tamkuruna saraka mala'iku za su zama shaida kasa za ta zama shaida mutum zai kafasa za ta yi masa shaida da sauransu ducika cikin kama mutum sun tabbata a gaban Allah ranar tashi alkiyama to amma duk da haka sai mutum ya zo ya karya kuma ta zo ya zo ya warware Allah ya ce kai nazari yadda wani abin zai faru no duk inda kaga mutum yana kama kame to bai rike gaskiya bane gaskiya kwaya ɗaya ce kuma amma hanyoyin ƙarya hanyoyin halaka Allah kaɗai ya san yawan su to Allah ya kiyashe mu wa zalla anhum ma kanu yaftaruna duk abinda suka kasance suna tsammani shine daidai din sai ya bace duk sai bakin zaren ya rikice ya rikice musu kwata-kwata sai ya zama ba abin da za su iya kamawa kuma na hujja babu evidence babu komai yanzu abin da ya rage kawai shine a yi musu hukunci hukuncin kuma su ma kansu sun san ba zai daɗi ba tunda hukuncin masu za su yi hukunci a kansu su za su yi hukunci a kansu mutum shi zai hukunci a kansa ya ce hukunci na a kai ni wuta Allah madaukakin sarki yake ya shi mu to mu ji Allah ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقوه وفي آذانهم وقرا الله ورحمة الله ومنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يقول الذين حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الله ورغك تلك ومنهم daga cikinsu mai ya sami uleka ko wanda zai zo ya tsaya ya saurari karatun alkur'ani da kake yi ya saurare ka zai ji karatun alkur'ani amma kuma abin mamaki shine ja'alna ala qulubihim akinnatan al akinna al gida rifi wani abu da zai zo ya lullube abu ba za ka gan shi ba in an rufe shi kai ka san me yake ciki ba ko wai hausawa suka ce abu a rufe kaga ka san ko menene ba to Allah madaukakin sarki je mun rufe zuciyarsu waje Allah ala qulubihim akinnatan za mu sa abu da zai rufe zuciyar yanzu haka samu kwano in aka rufe kwanan sha sai aka rufe shi sai ka zo za ka zuba nono a ciki zai zubu duk abin da ka zuwa ya bi ta abin da gangare gangare ya zube a kasa babu yadda za a yi wannan abin ya shiga ciki sai an an aka sa drone aka rufe aka sa wani abin aka murde aka zana ta kware fetur a kai ba zai shiga ba kasa zai ta kwarewa yana zubewa to su ma zuciyarsu an rufe ta an yi muke ta kuma ka zo kana ta karanta alkur'ani ba zai shiga ba don haka zubewa zai yi ta yi a gefe shikenan sai ya bace Allah madaukaki sarki ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya rufi akan su ta yanda qur'anin ba zai shiga ba ballantana su fadlan an yafqahuhu ballantana ma su fahimce shi da ya shiga cikin zuciyar wallahi ba su iya fahimtansa ko da ya shiga cikin zuciyar wallahi zuciya za ta iya sanyi za ta iya nazari to yanzu bai ma shiga ba don haka ba zai abin nan ba wa fi azanihim sannan kuma a cikin kunnuwansu kuma mun sa wakar wani abu mai nauyi nauyi ta yadda in guduma ka zo kana buga kwalkwalkwalkwal ma ba za su ji ba idan an sa wani abu mai nauyi an toshe kunne kaga babu sauti da zai shiga nan zuciya an yimke ta fahimta ba za ta shiga ba ba fahimta ba ba za ma a ji ji wato kenan na fahimta ba saboda haka kaga yanzu matsala ta faru kenan don haka sun zama wa'azi ba zai musu amfani ba akwai mutanen da kwata-kwata wa'azi baya musu amfani in sun ga mai wa'azi ma sun ga matsala ne kawai sun ga abokin gaba in sun ga sun kaman mala'ika yana tafiwa kansu ko wani musiba tana tafiwa kansu ana manta akwai wani amir na MSS a fere foli sabauci ya tafi yana tafiya ga wasu kuma irin wani mutanen su kuma ya tafi yana tafiya haka za su yi kiliya tafiyan sa kawai yake ashe shi yana ta sawala yanzu wannan fa da ya haɗu da ni zai ce min kaza da kaza da kaza da kaza kuma zai hana ni shaye-shayen da nake sun zo za su wuce amir ya wuce shi ma ya zo wuce ce an shaɗin <laughs> eh, an shaɗin wato kamar ya zaula a zuciya zai ce mi ya sa ka sha shi kuma amir bai san ya sha komai ba <laughs> saboda mai daga ganinsa ya ga damuwa don haka kaga wani mutum ba zai taɓa karɓa ba ya zo wuce ba wanda ya magana a wani sai da zo za su gota ce an sha din <laughs> mi ya sawolo mi ya sawolo a cikin kwakwalwarsa kaza kaza kaza ai kasan jamun mun da yadda uh, abu jafar al-mansuri lokacin da ya zama khalifa ko sai ga malam mukatil bin hayyan ko ya tafo ya zo zai masa uh, abin nan ya ce ga malamin nan yanzu yana zuwa <laughs> zai zo ya takura mu ya kargo kawai malam ya zo shi dama zai abin nan sannan zai jawo oh, to wala zan fara masa daga zai ce a ah, karfa kallon to a mana wa'azi mana dan mana wa'azi to duk da haka dai wa'azin ba daɗin sa zai ji ba wannan ba kalifai na musulunci kenan malamai suna takura su <laughs> a wajen faɗa musu gaskiya to wannan kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce mun sanya ala a kinnatan an yabka huhu sannan mun sa fi azanihi wa karan shi ma an yasma uhu ko da haka ba za su ji gaskiya ba ba kuma wata kenan su fahimce ta ba wa in yara kullu ayatin da haka duk lokacin da suka ga wata aya la yu'minu biha ba za su taba yin imani da ita ba ayan da ake nufi anan wallahu alam kowace aya za ta iya zama amma ayan abin da iktarabatin sa'atu wa shaqal kamar lokacin da wata ya tsage duk mutanen maka sun ga wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata dan kwana goma sha hudu ya tsage ya fado akan dutsen abu kubais kowa ya gani sannan dutse ya wata ya tashi tsagin wata ya tashi ya koma ya je ya manne dutsen gani amma in sun ga kulla ayatun ko ma irin aya ce la yu'minu biha ba za su imani wato kenan da ita ba wannan fa mutanen maka ne aka saukar musu da wannan mutanen kowane zamani akwai nasu ayan da Allah madaukakin sarki yake ba su yanzu kai mamakin mutanen da za su tashi daga nan su ta duniyar wata su ga abubuwa na ban mamaki amma su da suna kafirci daga nan su tafi duniyar mas su ga abubuwan da su gani amma su zan suna kafirci du bincike na science din nan sun ga sun gane du ayoyin Allah madaukakin sarki na ban mamaki sun gani da idansu amma yet yana kafirci yana kafirci wanda kai duk da ka gani sai ka ce sadaqallahu alazim hmm. ka kara imani kai imani amma wasu sun gani a lokacin za su kara dagawa. ko to saboda haka abin mamaki ne wannan me yasa ne haka take faruwa an sa akinnatan ala qulubihim wa fi azanihim waqra da haka ba za su iya fahimtar komai ba hatta idza ja'uka har sai lokacin da suka zo maka ya Muhammad yujadilunaka sai gashi sun zo suna jayayya da kai sun zo suna jayayya da kai akan wato kenan alkur'ani wato kenan da Allah madaukakin sarki ya saukar maka me yasa za su yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akan menene da za su yi ai tun shine fadin da suke cewa suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam menene Eh, a'a mujadala din da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna jayayya alqur'ani ce har sai sun zo gaban ka suna jayayya da kai suna musu da kai akan menene akan abin da suke musu da shi shine cewa ya ce in dabba ta mutu ba za a ci ba mushe ne amma in su suka yanka kuma za a ci suka ce masu ta'akuluna ma taqtuluna wala ta'akuluna ma yaqtuluhu Allah ai yanzu kan mun kama ka abinda ka kashe kuma ka ci abinda Allah ya kashe kuma ka ci ba za haram ne ba za a ci ba ina gaskiya na guri <laughs> eh ta kuluna ma qataltu wala ta kuluna ma qatalahu Allah ma qatalallahu duk abinda Allah ya kashe ko ba za ku ci ba in dabba ta mutu kan ba Allah ne ya kashe ta ba o Allah ya kashe ba za ku ci ba sai ku kashe ku kama dabba ku yanka ta da anu ku ce za ku ci to shi shine mujadalar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya zama sanadin saukan wannan aya ne hatta idza ja'uka yujadilunaka sai sun zo suna musu da kai akan wannan ko kuma zai iya yiwa wa'ansu abubuwa ma daban wanda suke a hakance su ce kaza su ce kaza su ce kaza su ce kaza wallahu alam to a lokacin kuma sun zo su ya yaqul ladina kafaru in hadha illa asatirul awwalin sai su ce kai da Allah wannan qur'anin ba abin nan ba ya za ya ce Allah ya kashe kai ka ce wai haramun ne ba za ka ci ba wai mushe ne ba za ka ci ba kuma kai ka kashe kuma ka dauka ka ce a kaga ai duk abin da ke karantar da kuma ba bane face abin nan ne ka ce ta sauka kan asibin anadar bin um, al-haras anadar bin al-harith wanda ke shi ya kware na farko yana da wayo yana da kuma sanin kissosi saboda haka sai ya zo yana karanta mutane kissosi suna ce ai kisar eh, sarki kisra ko kuma eh, wani labarai na kasar a ajin. irin wanda babu labarin a makka sai na karanta musu sai ce inda asadir ne nima na iya kuma wannan abin da muhammadin ma yake yi ba bai bane face asadir ne kuma duba komai bane dan a kauda wato kiran hankalin mai karamin kwakwalwa ne to saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya zarge su da wannan gashi sun yi jayayya da gaskiya gashi kuma sun ce alqur'ani asadirul awwalin ne ba mu yanhana anhu lokaci to alhamdulillah dan wadakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki fahimtar da mu shi ya ba mu ikon aikata ba mu sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya kuma ba mu ikon gyara ya kuma ya fi mana akwai tambaya